amma ta min sharri ma khalak jama'ar kuke sauraron mu akan peace dawa media kaman kanna kuke kallon mu daga nan muna daga nan ne ake gina first islamic school for the blind muslims kaman kan muka zo muka gaya muku mun yi first stage shine muka tara kudi mu da kuduka aka sai fili second stage muka kawo su national chief imam suka zo suka cut sword third stage muka zo muka nemi kudi da fara foundation a tafi da aiki kadan kadan kadan ne gashi nan kuna kallon ina aiki ke tafiya mun zo mu baku wannan update wannan update ke gwada aiki ya soma kai ma ka gan ina aikin yake kai ka gan yanzu aka nan classrooms kenan da aka soma da shi bayan mun ga da kake kallo nan aka nan duka na cikin filin nan nan ganga ne masallaci dai saya ga building nan da other buildings da ke nan wan ganga duka da kake kallo suna cikin wannan filin one acre of land ne daga nan kasan accra a daga oyibi kenan violation to ka duba ka gan kamar workers na aiki buwan ganga aiki kuma mun doki mun ba contractors ne ba regular mutane ba ne mun ba contractors ne in da ya aikin nan ya ci gaba bari mu bari Mustapha Ibrahim kwadireta kenan na makafai ya yi muna magana da ya biyu sa'annan shiga da ku insa da ku gankan na aiki yake magana ok salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to jama'a da kuke salari mu fadin duniya duka mun gode kwarai da muka zo muka nemi sabila na da da gina first blind muslim school in ghana alhamdulillah kamar da director ya fadi kun ga kamar aiki ya fara insha Allah jama'a muna neman taimakon ku jama'an fadin duniya duka wanga aiki saraka tijariya ga ko nawa ne kai kokari ka sa taimakon ka waje don wanga aikin aka yaga aka daga wanga su aka aje da ka ta samun ladan ka ai bayan ranka da ka ta samun lada shi yasa muna gode ma jama'a suka taimaka ma Peace Dawa Media da Ali Amir Foundation for the Blind inshallah kaman kan kake kallo muna nan ganga daga First Islamic School for the Blind wannan aiki da muka gaya muku muka zo mu da ku duka muka ta tara kudi ake yi to ga aiki na ci gaba wannan aiki na naila ci gaba yanzu da mu je phase 4 phase 1 shine muka zo muka ce mu gina wannan makaranta na makafai aka kawo kudi muka sai fili phase 2 muka kawo su national chief imam suka zo suka yi mai suka zo suka kat muna sword ka duba ga babanmu national chief imam ga kuma national chief imam of Ali sunna wal jama'a ka duba su daga nan bayan ka duba national chief imam da babanmu imam of Ali sunna wal jama'a she ka duba su ne suka kat sword to she ka zo yanzu ka duba ga na aiki yake tafiya wannan shine phase 3 phase 3 ke ga muka kai yanzu da mu phase 4 phase 4 nan shine ake kuma bidan taimako mun kuma zo round yanzu da mu taye classroom mun ga da ke tashin ga yanzu da mu ta muna tafiya kadan kadan mun gina wannan makaranta na first time in the history of Ghana tare da kai me yiwa kala son ka gina classroom ko kila son ki gina classroom ki na ki ki kade daga wurin sheki zo akwai availability akwai document da gwada miki pricing kowane classroom da dake ki gina daga kai mai yiwuwa kana son ka gina masallaci ko ki gina masallaci daga kai in ka zo da gwada maka wannan kuma ga pricing shi kai ka zo a gama ka da contractor a ta tafiya wannan aiki na ni da kai ne ka yi kokari kana da wani organization ko wasu mutane da zaka gwada musu wannan aikin Allah she su zo su kama muna yanzu haka ka duba ga fili gefe babba ga babban fili ga fili na tafiya nan duba su duba filin ga kan ne yake yawo yana da yana da girman kware, one acre of land in ka zo kuma ka zo ka duba gefen ga aka ka duba kuma ga filin duba filin kuma ga nan ala nan ala aiki shi yasa kai kokari ka sha muna wannan program ki yi kokari ki sha muna wannan program Allah muke roko ya saka muku da alheri to jama'a kamar kana kuka sani dan shiga da ku inside ka zo ka gan kanna wannan aiki yake tafiya ka gan abinda da ke tafiya daga ciki da haka iska yanzu haka ma'aikata na nan ala aiki foundation dan kenan da aka bude karanta likala kallon ga foundation na tafiya ala nan ala aiki inna da yi aikin nan ya tamu ya te daidai kaman kanna ake so to ka duba ga ma'aikata daga can bari mu je daga can mu samu mu yi magana dan minti kadan in ka duba ma'aikata na nan sula nan sula sula aiki ba da mu distract eh, aikin su ba kamar ga kan da kuka sani dai abin da ke ciki kenan fara kuma mami abin da ke ciki kenan da nake son ku gane abu da muke son ku gane shine wannan aiki da muke yi na mu da ku ne na mu da ku duka baki daya ne dukkan mu baki daya muke wannan aiki in na da yi aiki yayi kyau in ka duba gefe can na da yi masallaci da ada classrooms da wurin karatun yara da wurin kwana da komin nan ba mu soma ba kudin da muka samu da mu yi aikin shi ke ga muka soma yanzu akan ga mu da ku muke kallo mai yiwuwa kula da wani organization ko kala da wani mutane da dakwai ku gina masallaci ko dakwai ku gina wani classrooms akwai kanna contractor nan da engineering suka break muna down in kana son kai ka gina a eh, makaranta ne kai ka gina wani classrooms ko ka gina masallaci ko ka gina wani abu kai wannan abin nan ya dace da kai ya kasa sunan manka ko sunan babanka ko sunan organization ku fili na bude don filin na da girma one acre of land in ka duba can da ka gan kaman ga abin ganga borehole yana ajiye wurin wannan borehole da ke ajiye da kake kallon ga ruwa ke na wata project da muka yi wannan ya bani kudi na zo na yi wangan ga aiki ba ma mutumin gane ba ne yana da kasa american dokta ne daga kasa american amma ba mutumin ghana ba ne mutumin afghan eh, abin ga pakistan mutumin pakistani ne shi ya bani kudi da na yi magana da su da yake muna rayuwa da su kwarai suka bani kudi na zo na gina ruwa wanga ruwan ga da aka gina yanzu aka da shi ake mai ake aikin ga da wannan ruwa kuma ake sallah unguwan ga yan unguwan ga duka suna amfani da irin wa'annan abu da muke tafiya shi yasa kamar kanna da ka gan dukan ku dai kowa na kallo aiki na tafiya wannan mun zo mu ba ku update update ne nan da kuma bakwai biyu ko uku kuma mun koma muku kuma da next update don na dai jama'a duka ku gan abin da ke tafiya Allah muka roko ya sa mu dace ka yi kokari ki yi kokari ka share na wannan program ko ki share na da yake abin jama'a ne in na da yi jama'a duka su ga inna kudin su ke shiga kaman kan na kullun nake fadi muku wannan fili one acre of land da ake makaranta shine the first time in the history of Ghana da da mu samu makaranta wa'anda suka Allah ya jarabce su da ciwon makanci masallacinka gidanka akidanka Kwaminitinka, unguwanka kabilanka garinka inda kake duka daga ghana in mutum ya makance ina muke kai su muna kai su missionary schools ne wurin suke zuwa yawanci su ma na zama christianity to wannan da muka yi yanzu yaran mu da wani abu ya affect cikin gari ghana in mun kare karewan she a kawo su daga nan suna koyon alkitabu wa sunna alkitabu wa sunna wannan fili kuma ba mallakan kowa ba ne ba mallaka na bane ba mallakan ki bane ba mallakan ku bane mallakan musulmai ne a kasan Ghana shi yasa muka samu lokaci muka je al daga Supreme Court daga Ghana muka yi document which na samu lokaci kamin kamin fito in fito can in zo na samu lokaci na bana aka yi muna wanga abu duka daga Supreme Court an muna takardan duka ya attach da feeling da sunan organization da menene mallakan musulmai ne gana ba mu son gobe wani ya zo ba ka duniya a wani wani diyanka ko diyanmu mai shi ya ce wani baban shi shi yasa ka duba dokumentin duka da mu zo sakatare ya zo muku bayani kan na dokumentin aka yi shi daga supreme court muka biya kudi ba karamin kudi ba amma an yi amuna saboda yanzu zamani ne ya kai mutum da ya zo ya ce fi sabilillahi ku kawo kudi mu gina wan mu gina da an gina wa in kana makaranta ne masallaci ne ko wani organization she mai shi bayan ya mutu ko sun mutu yan organization shewani ya ce na babana ne na mana ne na rafani na ne namu ne wa in kana kuma ba da kudin ka ne kuka yi ba kudin jama'a shi yasa abin jama'a a sa sunan jama'a abin da muka yi da wanganga land da muka gwada da malamai da sarakai garin ga duka abin da yasa suka bi mu kan wanga aiki kenan domin mun yi da aikin nan adalci kanna Allah da annabi ke so saboda in ba mu nan gobe kabari muna kwance ciki diyana bai zo a je nashi ne family na bashi su ce nasu ne kai ma da kake taimakawa da kima da kake taimakawa da any star from peace dawa kowa bai ce namu ne a'a mallakan musulman ghana any administrator ya yi su kwantino da shi har ranar da da tashin alkiyoma shi yasa kana kallon aiki dai na tafiya yau dai kun gan kan aiki ya tafi kadan to nan da kwana biyu dan kuma komo muku nan da two weeks mu kuma gwada muku menene aiki ya zo to gashi na an zo da blocks gashi nan an zo da blocks ka gan kanna ake tafiya ala dukan picture ko kaman kanna ake tafiya an zo da blocks yanzu da ka duba gashi nan ala yi da ta yi classroom su kenan sa'annan batun classroom su kuma bashi bashi da aka yi da kanna muka yi shi muka award wannan contract muka ba contractor ajiya mama da ta zo ta muku bayani to yanzu ka duba ga lore ya zo can lore ya zo da blocks ga da ya zo da blocks ala nan ala fidda blocks kowa na kallo blocks na fitewa ala nan ala kwancino da aiki shi yasa daga nan ne nake kallo dan barku in Allah ya so ya yadda nan da kwanaki kadan kuma kaman bakwai biyu da mu zo kuma da another update ka gan ina aka soma da kuma ina aka kai in Allah ya so ya yadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim